من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya kama wannan rana ta biyar ga watan Ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya da tara hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo akwa local government a jihar gombe nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi a suratul isra'i aya ta tamanin daidai aya ta tamanin daidai wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa min ladunka sultanan nasira arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا idan za ku iya tunawa a jiya mun tsaya ne daidai maganar da muke yi dangane da abinda Allah madaukin sarki ya faɗa a kan sallah ta tahajjudi da aka shar'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an Asaka, rabbuka maqaman mahmuda malamai suka yi ta magana dangane da faɗinsa Allah ta'ala na filatan laka Allah ya ce wa manzon Allah ya yi sallah da daddare ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila qiyamul layli wasu malaman suka ce sallar dare ta kasance akan manzon Allah sallallahu alaihi wajibi ne bi sifatin khassa ya tashi ya yi sallar dare nafila tallaka da Allah ya ce ana nufin wato ziyadatan ala as-salawatil mafruḍa an maka ƙari bayan sallolinka guda biyar da aka wajabta maka to kuma ga wata ƙarin sallar dare wadda take wajiba ce a kanka wannan haka malamai suke faɗa Allah musu rahama kamar yadda imamul al ya ruwaito hadisi a cikin Sunan al daga nana Aisha manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa salloli guda uku salloli guda uku farilla ne a kaina ko kuma sunna ne a kanku na farko yace alwitru wuturi farilla ne a kansa sunna ne a kan mu al'umma na biyu yace asiwak aswaki farilla ne dole a kansa mu kuma sunna ne akan mu sai kuma yace qiyamul layl sallar dare farilla ne akan sa mu kuma sunna ne akan mu wannan ra'ayin wasu malamai da suka tafi akan cewa sallar dare dole ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama fadin sa nafilatan laka ba yana nufin wato nafila ba a ziyada ala as-salawatil mafruda wasu malaman suna ganin cewa qiyamul laili dinnan mandub ne ma'ana sunna ce ba wajiba ba aka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake ba wajibi bane akan mu yi sallar dare shi ma ba wajibi bane akan sa yi sallar dare to me ake nufi da nafilatan laka sai suka ce anan ana nufin ziyadatan fi raf'i darajatika nafilatan laka asa an ya yaba asaka rabbuka maqaman mahuda ma'ana wannan wani ƙari ne akan ka dan ɗaukaka ka. fa inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika Allah ya yafe maka abin da ya gabata na ainihin zunubinka da abin da ya jinkirta abin da zai zo da abin da ya wuce to amma mun shar'anta maka nafila da za ta daga darajarka ta dada kimanta ka asa an ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda da sannu ubangijinka zai tashe ka a wani matsayi al-maqamul mahmud menene matsayi abin yabo shine maqamush shafa'atil uzma yawmal qiyamah a matsayin ceto da annabi zai yi wa al'umma ranar tashin al'iyama imam bukhari ya ruwaito hadisi sahihi cewa mutane gaba ɗaya duk duniya za su tunkari annabi sallallahu alaihi wasallam ko da su tunkari annabawa suna neman ceto yasiruna yawmal qiyamati jusan duk za a kafe a gurfana ta gwiwa jama'a jama'a kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma za ta bi annabinta suna cewa ya wani za a je wajen adam ya ce ba zan iya ba a je wajen annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba a je wajen musa ya ce ba zan iya ba a je wajen isa alaihi salatu wasalam ya ce ba zai iya ba ya ce a tafi wajen muhammadu sai a tafi gurin muhammadu sallallahu alaihi sallama idan an je wani sai ce ana laha ana laha ni na cancanta na yi wannan ceto ni na cancanta na roƙar wa mutane da a wajen allah fushin da ubangiji yau yayi a kiyama irin wanda bai taba yi ba ni zan roƙa masu sai annabi ya je yayi wa Allah kirari irin kirarin da bai taba yi masa ba ya je ya kafa goshin sa yana roƙon Allah Allah zai ce da manzon Allah irfa ra'asaka sal tu'ta washba tushaffa daga kanka ka roƙi abin da kake so ka nemi ceto za a baka wannan shine al-maqamul mahmud asa an yab'athaka maqaman mahmuda kenan babban matsayi maqamu shafa'a kamar yadda Imam al-Alusi yake faɗa yace al-muradu bidhalika maqamu shafa'ati al-uzma fi fadl fi fasl al shine lokacin da za a yi ceto ko lokacin da za a yi wa mutane hukunci a ranar tashin alkiyama kowa zai kasance karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine sai yake cewa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya ubangiji ka ce ya ubangiji ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrajni mukhraj sidqin ka fitar da ni mafita na gaskiya waj'al li min ladunka sultanan nasira ya Allah ka bani daga gare ka wata hujja mai karfi da za ta taimaka min al-madkhal da al-makhraj bi mim idan kun lura ayar mudkhala sidqin kuma sai aka ce mukhraj sidqin asali da abinda aka saba da madkhal da makhraj ne to amma sai aka kawo shi bi dhammil mim fihima masdari ne guda biyu bi ma'anar itqali wal ikhraj shigarwa da fitarwa to anan me ake nufi da al itkal ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ana nufin Madina annabi yana roƙon Allah ya Allah ka shigar da ni Madina ka sa ni hijira na bar Makka lokacin da Makka ta yi tsanani ta yi kunci gare shi kafirai suka tsananta masa addini ya zama yana cikin wahala yace wa akhrijni mukhraj sidqin ka fitar da ni daga makka al-mukhraj anan na biyu ana nufin makka kenan kamar yadda hadisi ya zo daga riwayar imamu ahmad da imamu tabarani da imamu tirmizi hadisi hasan ne kuma malamai suka inganta shi da jama'a daga abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana makka sannan allah ya umarce shi da yayi hijira ya koma madina da allah ya umarce shi ya hijira ya koma madina ne saukar masa da wannan aya din sannan wasu malamai sun yi bayani wasu maganganun waɗanda ba haka ba a cikin limutkala sidikin ya Allah ka shigar da ni mashiga da ka yarda da ita a cikin dukkan abin da za ka shigar da ni ya Allah ka fitar da ni mafita ta gaskiya a duk inda za ka fitar da ni kamar yadda malamai suka faɗa Allah tabaraka ta'ala ya musu rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai kankan da kai ya daga hannunsa yana roƙon Allah adkhilni idkhalan mardiyan sadiqan fi kulli ma adkhulu fihi min amrin aw makanin ya Allah ka shigar da ni duk inda zaka shigar da ni wuri da ka yarda da shi ka duba annabi yake roƙon Allah Allah ya shigar da shi duk inda zai kai shi ya kai shi inda ya yarda da shi haka kuma duk inda zai fitar da shi ya fitar da shi duk inda ya yarda da shi sannan kuma yace Allah ya bashi wani taimako da ƙarfi duk yanda ka kai sai ka samu taimakon Allah kafin ka ci gaba ba yanda za a yi dan adam ya rayu ba tare da yana samun kulawa ta ubangiji ba matukar mutum ya ce zai rayu da dabararsa Allah zai bashi da dabararsa to wallahi zai rayu ne cikin wahala don ku dabararka ba za ta iya fitar da kai da komai ba sultanan nasiran din nan ana nufin hujja mai ƙarfi bayyananniya wanda za ta gamsar da abokanan gaba ta gamsar da masoya wanda in ya faɗa insha Allah za a ji za a bi shi yana cewa ya ubangiji ka bani hujja tansuruni biha ala man khalafani Allah ka bani hujja da zaka taimake ni akan wanda ya saba mu ka ji annabawa ma roƙon Allah suke yi Allah ya ba su ƙarfin hujja dan sirin jaye akan abokanan gaban su duk wanda kaga yana alfahari da yawa ko yana alfahari da ƙarfi ko yana alfahari da ilimi ko yana alfahari da yawan jama'a ko na makamancin wannan to wallahi bai san haƙiƙan yadda lamarin ubangiji yake ba ko yaya kake duk abin da Allah ya baka ana so ka kankan da kai ka nuna gajiyawarka Allah ya taimake ka ko mun dukiyarka ko mun ka, ko mun sarautarka ko mun malintarka ko mun iliminka kullum mutum ya rinka roƙon Allah ya bashi hujja ya bashi dalili mai ƙarfi da zai gamsar da abokanan jayayyarsa ka bashi kuwa tu'inuni biha ala iqamati dinika ya Allah ka bani karfi da zai taimake ni akan tsayar da addininka wa izalati shirki wal kufri Allah ka bani karfin da zan kawar da shirka da kafirci dole sai ka nemi taimakon Allah a wajen kawar da shirka dole sai ka nemi taimakon Allah a wajen kawar da kafirci dan ku waɗannan ƙungiyoyi ne masu mugun karfi a duniya ƙungiyar mushirkai ƙungiyar kafirai wallahi ba a iya faɗa da su haka kawai da baka ko kuma da bayani a sai an nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ku duba duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah wannan karfi da hujja amma sai ce da shi wallahu ya yasimuka minan nas Allah shi yake baka kariya daga mutane kuma Allah sai ya nuna fa inna hizballahi humul ghalibun lalle yan bangaren ubangiji kungiyar Allah wanda suke bin Allah sune masu ranjaye da nasara yace li yuzhirahu ala dini kullihi shi Allah shi yake rinjayar da addininsa akan dukkan wani addini ga baki ɗaya so ya ku uwana wannan aya tana nuna mana ba mu da dabara ba mu da ƙarfi face sai mun nemi taimako daga gurin ubangiji tabaraka ta'ala da ƙarfin hujja Allah yakan ba da ƙarfi na bayani yana kuma ba da ƙarfi na ainihin wato mana'a mabiya wanda za su taimaka wa mutum wani lokacin sai an yi bayani wani lokacin kuma sai an sa ƙarfi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط في الله شيء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله شيء كما موسى قدك عرفي حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس أتشين حديثي من ذا الله يكي إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن لا يهزع بالسلطان ما لا يهزع بالقرآن الله يكن إيه أيكي da sarki da sarautar mai mulki ya sa ya samu ƙarfi wajen tirsasa mutane su bi wata doka irin abin da ƙur'ani ma bai sa su bi ba kaga anan ashe ana buƙatar ka samu ƙarfi a tafiyarka Allah sau nawa yake ce mana mu yi mu yi sai mu ki mu yi sau nawa ƙur'ani yake ce mana mu bari mu bari sai mu ki mu bari amma sau nawa sarki zai sa a yi ku a yi ce kar a duk wanda ya sake akuyarsa ta fita kiwo gobe za a haɗu a kotu sai kaga kowa ya ɗaure amma yanzu da malaman garin nan gaba ɗaya za su yi wazi su ce Allah ya hana sakin dabbobi yau in Allah ya sa a lokacin ma wani zai sake tasa haka ɗabi'ar mu take ina fatan kuna fahimta to amma in sarki ne ya faɗa ko gwamna ne ya faɗa ko ciyaman ya faɗa ko DPO ya faɗa ko wani shugaba sai kaga mutane suna ƙarfin bin wannan maganar saboda abin da Allah ya faɗa ba wai dan Allah bai isa ya ce a yi bane a ya isa amma mutane imanin su da ba ganin Allah suke yi ba imanin su tunda ba ganin manzon Allah suke yi ba sun fi jin tsoron wanda yake da ƙarfi a hannunsa wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas suna jin tsoron mulki suna jin tsoron dauri suna jin tsoron sarauta da wahala saba magana sarki kai tsaye amma za a iya zo a saba zancen Allah a cikin ɗakin sama a masallaci wa ja'alli min ladunka sultanan nasira to shine Allah maɗaukin sarki ya karfafi manzon Allah din da karfin hujja yan wa musulmi muna ci wannan karatu Allah ya kawo mana ziyara ta babban malamin mu kuma ubanmu a wannan gari Alhaji Suleiman Dakiti Allah ya kawo shi a matsayin sa na uba kuma malami jagora malam na sa masa yau malam bazata ina ta kokarin in riga shi kai mai ziyara sai gashi wuf haka da mun shekara yake mu kafin na farga ya riga ni zuwa to muna yi malam addu'a Allah ya bashi lafiya da nisan kwana kuma muna tare da shi a wannan karatu Allah ya tabbatar maka da jagoranci da ilimi da dacijantaka ɗabi'un da kake da shi masu kyau na karantar da al'umma da haƙuri da kuma ɗora mutane akan gaskiya ko mun ɗacinta muna fatan Allah ya karfafe ka malam Allah ya ba mu nasara sai Allah ya ce mai malam wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al إن الباطل كان زهوقا نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد للظالمين إلا خسارا سيكما الله يوم أنزان الله بشارة يتي وقل جاء الحق كغايا مسو غسكيا تازو جاء تاماريكا تازو باوي تجيء با أأتامازو وزهق الباطل ƙarya kuma ta rushe innal batila kana zahuqa lalle ƙarya daman rusasshiya ce alhaƙu a lugar larabci ana nufin ashe'u sabitu allazi laisa bi wala mudmahil tabbataccen abu wanda baya kaucewa kuma baya shafewa idan an ce gaskiya akar makalla ko an yi ƙoƙarin danne ta to wata ran sai ta kullo kamar yadda ka san ruwa ne ko an toshe masa hanya in Allah ya sa yadda kuma wata rana sai ya buɗe hanyarsa ko da bayan shekara ɗari ne ita gaskiya yadda take ko an murƙushe ta ana ganin an murƙushe ta an danne ta to sai ta daga kamar yadda suka kori annabi a makka suna ganin sun murƙushe gaskiya kamar yadda suka hana shi kiran sallah a makka suna ganin sun murƙushe gaskiya kamar yadda suka yi ƙoƙarin su kashe shi sai kokarin su wulakanta shi ba abin da ba su yi masa ba suna ganin sun danne gaskiya yau gashi babu addinin da yake yaduwa a duniya kamar gobarar daji irin addinin musulunci a ƙasar Amerika da ingila ana faɗa babu addinin da yake tafiya yake shiga yake ratsa mutane ana ta gina masallatai ana ta rushe coci fa a ingila a america fa kaji ana cewa waɗannan coci ne duk an sayar da su an mai da su masallatai a lokacin da a duniya din kuma ake faɗa da musulunci lokacin musulunci yake yaduwa wa ja al haqqu wa zahaka al batil ka gaya musu gaskiya ta zo ƙarya kam ta gama rushewa daman rusasshiya ce abinda ake nufi da gaskiya anan shine haqaqiqul islam al'amura na gaskiya na musulunci da karantar musulunci wanda manzon Allah ya zo da shi daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da al-batil ana nufin shirka da saban Allah allati ma anzalallahu biha min sultan shirkan da saban Allah da Allah bai saukar da hujja akai ba az-zuhuq anan ana nufin az-zihab waz-zawal ya shude ya tafi gaskiya ta rushe ta tafi akan ce a larabci fulanun zahaqat ruhuhu ana nufin kharajat ruhuhu min jasadihi ransa ya fita daga gangan jikinsa wa faraq alhaya ya rabu da rayuwa ya kai wannan annabi ala sabili shukri li rabbika a bisa hanyar yi wa Allah ubangijinka godiya wal i'tirafu lahu bil fadli wan ni'mati da yin furuci ga ubangijinka da falala da ni'imar da ya maka wal istifshari bi nasrihi da bushara da samun nasarar ubangijinka ka gaya musu cewa ja alhaqqu alladhi arsalani bihi Allah gaskiyar da Allah ya turo ne da ita ta farga ta zo kuma ta bayyana akan dukkan wani wanda yake shirka da kafirci ƙarya kuma ta rushe ta tafi ta ta kauce wa zalat dawlatuhu innal batila kana zahuqa gaskiya tabbatacciya ne ƙarya kuma rusasshiya ne duk wanda ya saka rigar ƙarya wallahi wataran sai an ganshi tsirara duk wanda yake rayuwa akan ƙarya wallahi wata ran sai ƙaryarsa ta ƙare amma baka taba jin an ce yau ai gaskiyarsa ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya ta ƙare yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kul inna rabbi ya yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub qul jaa al wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id gaya musu gaskiya ta zo ƙarya kam ba ta maimaituwa kuma ta tafi ƙarshe dai gaskiyar ce za ta tabbata yi ƙoƙari ka shiga cikin layin masu bin gaskiya a cikin maganganunka gaskiya a cikin kasuwancinka gaskiya a cikin mu'amalarka gaskiya a cikin zamantakewarka gaskiya tsakaninka da iyalinka gaskiya tsakaninka da talakawanka gaskiya tsakaninka da ɗalibanka gaskiya tsakaninka da waɗanda kake mu'amala da su yau da gobe ka zama mai gaskiya a cikin al'amuranka kai ne za ka ci nasara amma wallahi ƙarya ko ko da a yanzu a ido kana ganin ka ci nasara wallahi rusasshiya ne bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu kaji fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun haka Allah yace yakan kawo gaskiya ta murkushe ƙarya ta tumurmushe ta ta tirsasa hancin ƙarya a ƙasa dole gaskiya ita take nasara akan komai shi yasa kullum ake cewa mutane ku zama masu gaskiya a cikin al'amuranku ku zama masu gaskiya a cikin mu'amalolinku malamai da yawa sun kawo hadisai da yawa ƙarƙashin wannan aya dangane da karfafa fassarar da aka yi wata rana ana ruwaitowa kamar yadda bukhari da muslim sun ruwaito daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah salsan ya shiga makka a lokacin buɗe makka a gindin ɗakin ka'aba kawai akwai gunki gunki 660 adadin kwanakin shekaru wannan kaban da kake ganinta yau wadda mu muke zuwa muna dawafi muna bautawa Allah dan Allah ce wal yatawafu bil baitil atiq ibada ce an yi lokacin da gaba ɗaya baka ganin komai sai gumaka ne a rataye saboda tsabar wulakanci gidan tauhidi aka sa masa kayan shirka haka din kuma aka yi ta yi annabin yana kallo amma ba shi da ƙarfin da zai kawar da wannan abun a farkon musulunci haka zai zo da gumakan yana gani bai sai taba ko ɗaya ba yana matsayin annabi yana ɗan makka wannan sai yake nuna mana komi jama'a musamman matasa ana tafiya da al'amura ne sannu sannu a hankali a hankali a hankali a lokacin ba tsoro ba ne a lokacin ba wai ana ganin ba za a iya ba ne a'a lokaci ne bai yi ba to sai Allah ya saukar da wannan aya din wata rana da ƙarfin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da sandansa kawai yana dawafi sai ya daga sandansa sai ya zunguro guda sai gunki sai ya fado sai ya rika cewa ja al-haqqu wa zahaqal batil ƙarya ta zo ai gaskiya ta zo ƙarya kuma ta rushe in ya zagaya sai zunguro haka ita zunguro gumakan nan kafiran nan suna kallo saboda annabi ya yi ƙarfin da ba ya sa a taɓa shi ba a wannan lokacin ibnu abi shaiba da abu ya'ala da ibn al-munzir sun ruwaito daga jabir dan abdullahi irin wannan hadisi makamancinsa. sa manzo Allah ya shiga ya tarar da waɗannan gumaka a jikin Ka'aba yayi umarni bayan ya kakkawar da wanda zai kawar yayi umarni yace ku yi ta kifar da gumakan nan ku yi ta zubar da su kar ku bar wani gunki musulunci bai yadda da gunki ba idols amma yanzu zaka ga mutum sai ga musulmi a falonsa akwai gunki wallahi musulmi ka je falonsa wai shi dan boko ne wayayye sai ga gunki a kafa a falon shi ko gunkin wani dabba ko gunkin mutum ko gunkin wani shugaba ko wani jarumi a ƙasan nan akwai musulmi masu sai da gumaka sana'ar su je su sayo gumaka su kawo su sayar in an yi magana su ce neman abincinsu ne wal iyadu billah imamul qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa wannan aya ta wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa abinda annabi yayi din nan na gurguzo da gumakan nan dalili ne na cewa duk inda musulmi ya ga gunki to abinda ake da bukata ya karya wannan gunkin dan gunki kishiyar Allah ne gunki an bauta masa ba Allah ba yace yana daga cikin ma'anar karya gunkin kwashe su gaba ɗaya inda suke kar a bar gunki ana ganin su a gari ko a ran about na wani gari a bar gunki ana kewayawa ana kallon sa idan ka ga gunki to lalle ana taimakon saban Allah ne so wannan aya ta umarci ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawwama akan abin da zai kara masa kusanci da Allah tun jiya muke karanta musamman yin sallah da ainihin wato kulla alaka da ubangiji sannan kuma ta gaya masa cewa zai samu nasara da ci gaba daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yabi wato alqur'ani mai girma da ya saukar da shi ga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin sassai yayi bayanin hali irin na mutum yanzu yau za a yi bayanin hali irin namu Ɗan adam wai wani mai mota ya ce ya rubuta ya ce kai dai ka ga mutum kawai ma'ana ɗan adam ba a iya masa to shine qur'ani zai yi bayanin halin mu in muna cikin ni'ima ga yadda muke idan muka fada cikin talauci ga yadda muke firraka'i wa shiddati kuma zai nuna mana cewa kowane mutum yana rayuwa ne akan ɗabi'a ta sa yana rayuwa ne akan inda ya karkata yana rayuwa akan abin da yake so me Allah ya ce malam وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه نعم. وإذا مسه الشر كان يئوسا نعم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إمام فخر الدين الرازي yake cewa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyin nan da suka gabata yayi ta yi mana bayani akan annabta da tashin alkiyama da kuma tashin mutane daga cikin kabarinsu sannan ya mana magana akan alkaza wal qadar sai ya umarce mu da mu rinka yin sallah sannan kuma yi mana bayanin sirrin da ke cikin sallah duk waɗannan bayanai ya mana su a babin shimfiɗa sai kuma yi mana bayani akan wannan alkur'anin fa shine magani na rayuwa ta ɗan adam ga dukkan cututtuka ya yace na nunazzilu min Alƙur'ani ma huwa shifaa'un lalle muna saukarwa daga cikin Alƙur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatul lil kuma tausayi ne da jin ƙai shi Alƙur'ani ga mu'minai wala yazidu na illa khasara babu abin da yake karawa azzalimai kafirai in banda tabewa wannan wani nazilu min Qur'ani, min din nan kun san malaman nahawu suna da ka'ida wai suna cewa min littabi'id to amma anan min din nan ba ta attabi'id bane wannan min ce lil jinsi akwai min littabi'idi akwai min lil jinsi ba ana nufin min ta bangare ba kamar a ce mun saukar daga wani bangare na ƙur'ani wanda yake magani ne kenan yana nufin wani bangare ne a'a yana nufin jinsin alƙur'ani baki ɗaya magani ne sannan kuma ainihin wato tausayi ne akwai irin wannan ayar da Allah ce a wata su a wata sura fajtanibur rijsa min al-awsani bu qawla zur qawla zur kage da ya ce burrijisa min al-awsan ku nisanci kazanta minal al na gumaka ba yana nufin ku nisanci wasu bangare na gumaka ku ci gaba da bauta wasu ba kaga min ya kawo to kaga wannan min din ba tana nufin littabi'iz bane tana nufin liljinsi ce so anan Allah ya ce muna saukarwa da alqur'ani ko mun saukar da alqur'ani wato shifa fa jami'ul qur'an shifa'un wa rahma dukkan alqur'ani waraka ne dukkan alqur'ani tausayi ne rahama ne jin kai ga muminai kamar yadda fakhruddin razi ya faɗa abinda ake nufi babu wani bangare na alqur'ani wanda yake shine waraka wani bangaren sa ba waraka ba lallai babu shakka duk wani mumini ya sani cewa da karanta alqur'ani da aiki da hukunce hukuncen alqur'ani da aiki da ladabbai na alqur'ani da fadakarwa da taujihatu da irshadatu na alkur'ani wannan kan shifa'un ne lin min alwaswasi waraka ne ga rayukan mutane daga waswasi qur'ani yana maganin dimuwa qur'ani yana maganin rafkana qur'ani yana maganin kuncin zuciya qur'ani yana maganin muguwar ɗabi'a qur'ani tausayi ne da jin kai ga muminai ya hana Allah ya musu azaba zai kubutar da su daga bakin ciki da damuwar tashin alkiyama zai warkar da su da cututtuka na zuciya da na gangan jiki kowa ya sani cewa lallai ƙur'ani in dai imani ya ratsa zuciyarka to tabbas zai zamanto haske ne a zuciyarka waraka ne na maganin duhu da wannan alƙur'ani ne ake samun shiriya da wannan alƙur'ani ne ake samun fadaka ƙur'ani magani ne na al annufus min al'amrad cututtuka na zuciya na kamar hasada kamar ƙiyayya kamar jin haushin wani duk wannan ba cututtuka ba ne cututtuka ne ƙur'ani yana maganin su sannan kuma ya tabbata idan kana da ciwo ka karanta alƙur'ani kai tawassuli da shi ko ka tofa a cikin ruwa zai yi maka magani shi yasa suratul fatiha aka ce da ita ar-ruqiyya yana daga cikin sunanta ar-ruqiyya kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo a cikin sa wa ma adraka annaha ruqya a cikin hadisi ingantacce da surori da dama da ake karanta ana tawassuli da su idan mutum ya shiga cikin bacin rai da damuwa ya karanta qur'ani sai ya samu waraka malamai masana qur'ani suka ce duk wanda yake cikin damuwa ya ɗauki ƙur'ani ya karanta kafin ya ƙarisa shafi ɗaya in Allah ya da sai ya samu ayar da take ba shi haƙuri ko take masa maganin wannan matsala da yake fuskanta Imam Al-Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa malamai sun yi saɓani dangane da yaya ayoyin ƙur'ani za su zamanto waraka na farko suka ce waraka ne ga zukata korar jahilci daga zukata korar shakka daga zukata ƙur'ani yana yaye wato duhu daga zuciyar ɗan adam cuta ta jahilci cuta ta hassada cuta ta jin haushin wani cuta ta baƙin ciki cuta ta me yasa wane ya fi ni cuta ta me yasa wane ya mallaki kaza ban mallaka ba yawan karanta ƙur'ani da bibiyar ma'anoninsa yana maganin irin waɗannan matsaloli ɗaya kenan na biyu ƙur'ani yana maganin cututtuka na fili kamar misalin ana ruƙiya da Alƙur'ani, ana tawaida da Alƙur'ani, ana ta'awuzi da Alƙur'ani ga hadisi ingantacce hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa wata rana ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi sariyatin 30 rakiba annabi ya aika mu a cikin wata runduna mun kai mutum talatin mahaya muna zuwa muka sauka ga garin wasu mutane larabawa muka ce su ba mu abin da ake ba wa baƙo su ba mu masauki fa abau an yi zayyafuna kenan suka ƙi su ba mu baƙunta Allah ya jarrabu mutanen wannan gari ba san musu habban annabi ba ne ba sai Allah ya kawo kunama mai cizo ta harbi sarkin garin suka yi su yi masa magani abu ya gagara sarki yana ta ƙwallasowa an ɗaure ƙafa kunama ta harbe shi sai suka ce to tunda mun rasa magani a wannan gari bari mu tafi wajen waɗannan baƙi da suka nemi mu ba su baƙunci muka ƙi mu ba su masauki mu je ko suna da maganin kunama muka je muka same su suka same su sun sauka ba tare da samun masauki ba babu wata kulawa suka ce dan Allah afikum ahadun yarqa min al-aqrabi ya ku bayin Allah ya ku waɗannan baƙi akwai mutum ɗaya daga cikin ku da yake yin ruqiya maganin kunama ruqiya din shine a karanta alqur'ani ayi addu'a shine ruqiya a cikin ku akwai wanda yake wannan sai ɗaya daga cikin su yace kwarai kuwa muna yi ni ma ina yi to yaya za a yi sai suka ce ku zo ku yi mana ku taimaka mana sai suka ce a'a ai mun zo mun nemi bakuntar ku ai kun ki ku bamu mun zo mun nemi ku bamu masauki kun ki ku bamu so mu ma ba za mu ba ku maganin nan ba ba za mu muku wannan rukiyan ba sai kun biya mu kuɗi walakin la naf'alu hatta tu'tuna ba za mu yi ba sai an biya mu daga nan ne malamai suka ce ashe ya halatta idan mutum ya zo neman magani wurin ka ce ba za ka yi kyauta ba ba rashin tausayi ba ne a je gurin likita ya ce ba zai yi allura ba sai an biya ba rashin tausayi ba ne a je wurin mai kemis ya ba da magani a sha ya ce sai an biya ba rashin tausayi ba ne in ba kuɗi sai ya taimaka ya yi bashi tunda ana cin bashi a je a yi biki ma ballantana neman lafiya suka ce sai kun bamu nawa za mu baku suka ɗauki awaki awaki talatin suka ba su kawai ɗayansu ya ce to ku kawo sarki mai mai addu'a ana ɗauko wannan sarki ranga-ranga kuna mata manne shi ka duba aka rama kaga ɗan adam ko ga sarauta ga rawani ga mulki ba a san zamansa ba ba a san tashinsa ba amma kunama da ta ɗan kwara masa cizo dole ya zo yana neman taimako yana neman agaji wannan shi ne yake nuna maka wallahi mutum ba komai ba ne in ka ga mutum yana mulki yana ji da mulki yana kumbura sauro ƙwaya ɗaya in ya shiga hancinsa wallahi sai ya kore shi sauro ɗaya ƙuda guda ɗaya idan ka haɗiye shi sai ka yi ta tofe-tofe Allah shi ne kawai mai cikakken mulki wannan bawan Allah kawai ya ɗauko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai dire ya karanta masa malam ya karanta masa sau bakwai wannan shine dalilin in kana da wani ciwo a jikinka ko wata larura ka karanta wani bangare na qur'ani sau adadi mara guturi ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai gashi nan hadisi ne ingantacce sau bakwai ya karanta masa wallahi malam yana karanta masa yana tofa masa malam mutumin nan sai warke daga ciwon cizon kunaman nan sai ga awaki an turo malam sabai suka ta yanka awakin nan suna ta ci suka ci suka ci suka ci yace na ci da ni da mutane na inji mai rukiyar kenan amma wasu sai suka ce kai bara mu ci ba mu ba za mu ci ba sai mun je mun tambayi manzon Allah shin ya halatta dan mutum yayi rukiya an bashi kuɗi ya ci suka je suka ba manzon Allah labari sai annabi ya tambayi wannan wanda ya karanta suratul fatiha yace da shi ma yudrika annaha ruqiya wa ya koya ma yaya aka yi ka sani a suratul fatiha ana ruqiya da ita yace ya rasulullah shay'un ulqiya fi raw'i wani abu ne da aka jefo min a raina kawai sai naga kaman ya kamata in karanta alqur'ani dan magani ne shikenan manzo Allah yace ce kulu wa at'imuna min al ku ci nama ku more mu ma ku bamu rabon mu daga cikin wannan nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko na farko dai a koma cikin tafsirin Imam al-Qurtubi a karkashin wannan aya ya kawo na farko yana nuna mana ashe Qur'ani magani ne bayan magani na cututtuka na hasada da damuwa sannan yana iya yin magani na me na gangan jiki amma an nuna mana yaya ake maganin da shi shine a karanta a tofa ba a rubuta a allo a sha ba ina fatan kuna fahimta a karanta a tofa a ruwa wannan ba wanda zai hana ka ko kuma ka riƙe hannunka ka yi karatu wani guri yana ma ciwo a wudu bi kalimatin lahi ta mace min shari ma kalaka ko karanta fatiha a kona abu wannan duk ya halatta malamai sun yi bayani sai ibn taymiya da sauransu amma ba a rubuta a bakin allo a ta sha ba wannan kan wani abu ne da mutanen mu suka kirkiro shi daga baya so idan ana so a yi abin da za a samu lada to sai a koma abin da ya tabbata a nasi na farko kenan na biyu yana nuna mana ashe dai a zamanin annabi ma an yi ashe ruƙiya tana da asali Rukiya kuma ba wai sai ya shafi aljani kadai ba in an ce rukiya ana nufin magani ana nufin addu'a shine ruƙiya so duk wanda ya shiga cikin wata damuwa ko wata matsala ko ta aljan ko ba ta aljan ba ya halatta a yi masa rukiya dan a neman masa me magani to amma kuma bai inganta ba masu rukiya kuma su mai da ita ta zama sana'a su buɗe shaguna suna ba da kaci suna raba kaza saboda addu'a ne watakila ta ci wataƙila ba za ta ci ba ina fata ana fahimta asalin addu'a ana yin ta ne kyauta fi sabilillahi amma in mutum yayi wa wani rukiya yayi wani magani irin wannan ya ce a bashi to ba laifi bane in an bashi ainihin wato lada malamai suke cewa lalle karanta alqur'ani shine babban maganin komai amma uwa uba shine aiki da shi alqur'ani ai aiki da karantarwa alqur'ani da shirirwar alqur'ani wasu malamai sun tafi akan cewa wato ma huwa shifa'un nan yashmalu kaunuhu shifa'un lil qalbi min amradihi maganin ciwon zuciya kamar shakka da munafurci da sauransu sannan shifa'un lil ajsami magani ne na ciwo na gangan jiki idan aka yi addu'a da shi kamar yadda wannan hadisi na Abu Sa'id Khudri ya ainihin tabbatar sannan shi qur'ani ba abin da ke karawa azzalimai illa hasara wala yazidu ma nunazziluhu min qur'an na illa khasaran wa halaka wato kullum azzalimi kullum kafiri ayoyin da suke sauka suke nuna hasararsa da halakarsa da tabewa wannan yana nuna mana hadarin wato mutum ya zamanto yana kan halaka ko yana kan zalunci ko yana kan ainihin wato wato su wato mummunan hali mara kyau sannan Allah tabaraka wata'ala yayi bayani a wasu surorin yake cewa qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa qul ga ya musu shi alqur'ani ga wanda suka yi imani shiriya ne da waraka walladina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id sannan Allah tabaraka wata'ala yayi mana bayani akan hali irin na dan adam wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi ni'ima wa ɗan adam in muka ba shi dama in muka ba shi mulki in muka ba shi sarauta idan muka rufa masa asiri a lokacin ne a arada wa na'abi janibihi sai ya kau da kai kawai sai ya juya baya shine wa na'abi janibihi ma'ana ya juya wa Allah baya galiban ɗan adam ya fi wa Allah butulci in yana cikin wadata galiban saboda yana ganin an bashi wa idza massahu sharru kana usa. idan kuma sharri ya same shi mutum ne mai raki da zarar ciwo ya same shi to mu dai ga mu Allah ya dora mana abin da ya ga dama ba yanda zamu sai dai hakuri ciwo kan gashi nan dai ana ta fama amma in yana cikin wadata da rufin asiri ba a iya masa magana ya taimaka wa addini an yi wani magana aka ce ya taimaka ya ce ba shine a gabana ba ku ƙara gaba taimakon addini aka ce ce ba shine a gabansa ba yanzu ashe mutum zai iya buɗe baki a mai magana ya taimaka addini ya ce taimako addini ba shine a gaban sa ba saboda ya samu wadata ya gina gidan da ya ga dama yana hawa motar da ya ga dama yana saka rigar da ya ga dama yana auren matan da ya ga dama yana zuwa kasashen da ya ga dama yana magana da wanda ya ga dama yana taro da wanda ya ga dama yana kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ya haɗa ya tayar duk abin da ya ga dama yake yi kudi kenan da mulki da sarauta ga mutum malam in ya tsaya ya faɗi wata magana sai zuciya ka ta kaɗa hanta ka sai ta kaɗa amma wallahi bai damu ba saboda wannan ajiyar da aka ba shi dama ce ubangiji ya bashi bai damu da zuwa sallar jam'i ba bai da ma lokacin amma lokacin da yake cikin talauci da rashi kuma su ne 'yan sahun gaba lokacin da Allah ya bashi wadata wallahi al'amura sun yi yawa ba a ganinsa a masallacin unguwarsu ba a ganin sa a wurin wa'azin unguwarsu saboda kawai ma ya ɗauka zuwa wa'azi na talakawa ne wa'azi mai bukatarsa wanda ba da abin da zai yi ne shi kuma yana da abin da zai yi a'rada wa na'abi janibihi Allah ya ce idan mun masa ni'ima ku kula ni'iman nan ba sai kuɗi ba har lafiya wallahi wani lokacin idan mutum yana ga gadara da lafiya ba abin da baya yi in ya dade ba a taba shi ba ni'matu sihha malaman tafsir suka ce wa ni'matul ghina wa ma yushbihuhuma ni'ima ta wadata ni'ima ta lafiya da abin da ya kama da su wanda Allah tabaraka da yake yi dan adam sai kaga ya juya baya sai ya kauda kai wabta'ada anna ya nisanci Allah wa wallana zaharahu sai ya juya mana bayansa anna'ayu a larabci wa na'a bi janibihi ana nufin albu'du anna'a na'a ana nufin ba'uda sai ya nisantar da wato ainihin ɓangaren sa gare mu larabawa sukan ce makanun na'in ana nufin makanun ba'idun wuri mai nisa akan ce na'a fulanun ani na aya. wato idza ta'ada anhu bu'da mutum ya nisanci wani abu to shi yasa Allah ya amfani da wannan kalmar wana'a wato ta'akidi ne karfafawa yace wana'a bi janibihi gaba ɗaya juya al-i'radu ani shay'i Yi yuwallihi arda wajhihi ya kauda kai anna'yu bil janib ya juyar da fuskarsa ko waiwayar al'amarin Allah baya yi wa idza massahu sharr idan sharri ya same shi kamar talauci kamar rashin lafiya to kana ya usan ya usan ana nufin kanuta mutum mai ɗauke tsammani yayi taraki fi halati siha wal lokacin da yake da wadata da kuma lafiya yake girman kai yake nuna ɗagawa ba da kowa yake zama ba ba da kowa yake taro ba ba kowa yake iya kiransa a waya ba ka san cewa akwai wanda waya ma baka isa ka kira shi ba wallahi kai dinwa ka ɗauki wayan wane ka kira shi kai waye bara ma ka fara ba ka san cewa akwai wanda kai baka isa ba ma ka ce za ka je ka sallama ka je wurinsa a cikin mutanenka ka san akwai wanda kafin ka gan shi ma sai ka share wata uku hudu biyar appointment ganin dan adam kawai mai kashi mai tsuguno mai fitsari saboda me ya samu dama ana ba da labari wani shugaban kasa wani mataimakin shugaban kasa a kasan nan ne ba ba ba ba wani guri nesa ba wallahi malam ana barar da su zabe yana zuwa suna faduwa ya koma gidansa ya zauna sai wani bawan Allah ya buga masa waya yace yana so ya bashi appointment zai zo da Allah saboda wata larura sai yace masa ka zo ranar kaza da misalin karfe biyu wannan bawan Allah sai yace to ai tun da babban mutum ne wurin su abubuwa sun yawa tsohon shugaban kasa ko tsohon mataimakin shugaban kasa bari in tafi tun sha biyu ya da kayan sai tafi sha biyu malam duka duka bai wuce wata uku wata hudu ba da sauka daga mulki da ya je karfe sha biyun nan babu kowa a kofar gidan mutumin nan karfe ɗaya ba kowa ba wata motar da so karfe biyu din ba wanda izo kawai ya shiga yana zuwa ya tarar da shi a falo yana zaune ba kowa ka san me saboda mulki sun fadi yanzu ba shi yake mulki ba wani ya karbi kujerar yace mun zauna da shi muna hira ga wayarsa abu ne wallahi sai da aka share awa guda ba wanda ya kira shi duniya kenan amma da in yana mulki ya isa ya same shi a sati daya bai isa ya same shi ba to haka Allah yake wa mutane tun anan duniya za a saukar da kai a nuna ma ba kowa bane kaga mutum ya zo taron ɗaurin aure yana ta zare ido yana so a gaishe shi kuma mutane ba da shi suke yi ba an manta da shi saboda baka da abin da zaka ba su a lokacin Allah Allah yake ai wani taro a gayyace shi ya zo ko za a dan yi recognizing ɗinsa sai ka ji ana cewa ai tsohon gwamna ne ai tsohon shugaban ƙasa ne duk abin da mutum zai yi ya gama ƙarshen ta dai a ce tsohon shugaban ƙasa tsohon gwamna ko Allah ya jarrabe ka da wani mugun ciwo ka zauna baka iya tafiya kullum kana yawo a ƙasashen waje ana tsiyaye jininka ana zuba maka sabo ko Allah ya rike kafafuwanka ka kasa tafiya ko Allah ya jarrabe ka da ciwon hanji ko ciwon hanta ko ciwon kaza babu abin da ba a yi kudin da ka tara baka kashe wa talakawa ba ka yi ta zuwa ƙasar waje suna cinye kudin kai baka iya karatun Qur'ani ba ballanta ka zauna ka yi ya dauke maka kewa kai kuma baka ja talakawa jikinka ba ballanta su rinka zuwa suna ɗauke maka kewa tsoron ka suke ji dama haka rayuwar take in ma mulki ne mutum sarauta yake yi sai kaga da ya sauka daga wannan sarautar ya zama abin tausayi to wannan shine abin da ake nuna wa mutane kada mulki da sarauta da wadata da wani abu da mutum zai samu ko kujera ta gwamnati ta sa ka bambanta ka da kai da mutane ka rinka wulakanta mutane ka rinka tozarta mutane mu za a yi wa kaza za mu yi maganin mutane mu za a yi wa kaza wallahi sai na karya ka sai na daure ka har igiya ta saura wani bawan Allah ana ba da labari wani basaraki ne yana dan sanda tun yana dan sanda ya kama wannan mutumin ya daure shi ya ce a ji a daure shi har ya zo ya hau kan mulki Yan shekaru wannan mutumin ikon Allah duk ya fa yafan da ake wa mutane a gidajen kurkuku ba ya fi ma aka fitar da shi ba malam mutumin nan tun yana saurayi har ya zama tsoho sai da shekar hamsin a cikin kurkuku sai wata rana sai aka ba da labari ake ce masa ai wane wane da ya daure ka ai shine sarki a gari kaza aka je aka gaya wa sarkin aka ce ga wani fa ka daure shi yau shekararsa kusan hamsin ya ce aje a ce na sake shi ana zuwa aka same shi a kusan kurkuku ya ce wallahi da zai fita ba ya ce me zan yi komi nawa ya mutu me zan shigo in yi ku banda na mutu anan cikin kuku wannan wani ansa za a ba Allah ran tashi a kiyama ummatul islam at-takabbur wat-tabakhtur nuna isa da kafafa da nuna girma da wulakanta dan adam ba da biya mutane kirki babu sarki mai sarauta mai mulki da kai annabi amma wallahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa idan bako ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi idan ya zo wallahi kasa gane shi ake a cikin sahabban sai dai ji ana tana ce kaga wancan mutumin da hancin a cikin su ai shine annabi wani ya zo yana ta nema ina Muhammadu yake ya gan shi ya saje da mutane saboda a ci tare da shi a sha tare da shi a yi wa'azi tare da shi shi kullum abin da yake so yaya zai ja masu karamin karfi cikin su ke wannan shi ne mutum amma duk mutumin da yake gani ya isa ne yake yin abin da yake yi to ba shi lokaci rayuwa haka ta wa an an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idan masahu sharru kana ya'usa idan sharri ya same shi sai kaga ya zamanto mutum ne wato mai ainihin raki mai dauke tsammani mai faɗin maganganu waɗanda suke ba daidai bane dangane da ubangiji tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa la yasamu al-insanu min du'a'il khair wa in massahu sharru fayaqusun qanut a wata da ce wa idza adaqana an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yin bayani cewa babu abin da yake koya gare shi na ayyukan ko bayi duk abin da za ka yi a fili ko a bayyane ko a koyi. Allah yana kallon ka ji mana kullum ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila Allah ya ce gaya musu kul kullum dukkan su gaba daya mutanen duniya hanni da kai duk mun shiga cewa kullun ya'malu ala shakilatihi kowanne yana aiki ne akan hanyarsa kana mu'amala ne akan ɗabi'arka shakila ana nufin tariqa ana nufin madhab alladhi yushakilu wa yunasibu halahu mana abin da ya dace da halinka fil hidayati aw dalala a wajen shiriya ko kuma bata an ciro wannan kalmar ne daga abin da laraba suke cewa tariqul zu shawakil laraba suke ce tariqul zu shawakil ana nufin hanya wacce take mai hanyoyi daban-daban daban-daban tarar rabu tarar rabu ma'ana kuma mutane haka ku suke daban-daban daban-daban daban imam al-qurtubi yake cewa abdullahi dan abbas yake kul kullun ya'malu ala shakilati ay kul kullun ya'malu ala nahiyati kowanne ɗaya daga cikin ku yana aiki ne akan nahiyarsa akan bangaren sa mujahid yace ala tabi'ati kowannen ku yana aiki ne akan irin ɗabi'arsa za ka ga mutane biyu a gida ɗaya ko su ɗaya ko su ɗaya amma ɗabi'arsa sha bambam yanzu a cikin ku wani hakuri ne da shi wani kuma fushi ne da shi wani dogo ne wani gajere ne wani mai saurin fushi ne wani kuma wallahi sai ka yi ni kana masa wulakanci bai mishi ba ka yi ni wani kuma kalma ɗaya za ka gaya masa wani ko kallo ka masa mummuna sai ya dawo ya ce kai malam ya naga kana mu wani kallon banza ne me ya faru <laughs> wucewa kawai yayi ya kaka masa wani mugun kallo sai ya dawo ya tambaye ka wani kuma bai ma san ka kalle shi ba ko baka kalle shi ba ina fatan muna fahimta wani yanzu yanzu sai ya tuntura dan abu kadan sai ya tuntura shi wani kuma wallahi ba kadan ne ba kadan ne yake tuntura shi ba kullun ya amalu ala shakilati kowa akan dabi'arsa wasu malamai suka ce kullun ya amalu ala niyyatihi kowa yana kan niyyarsa wani kuma yace kullun ya amalu ala dinihi kowa yana kan addininsa imam farra yace kullun ya'malu ala tariqati wa madhhabi alladhi ju'ila ko ju'ila alai tabi'a da mazhaba da aka ina shi akai amma dai wato Allah shine ya fi sanin waye yake kan hanya wacce take ta daidai wannan yana nuna mana a yi haƙuri da mutane kamar yadda kana da awaki ɗari kana kiwata kana kiwata wata za ka ga tana da da'a ba sai ka daga mata sanda ba wata kullum sai ka dake ta sai ta ci dawa mutane haka da biyar su to haka a cikin 'ya'yanka akwai wanda za ka ce wala ban taɓa dukan ɗana wani ba akwai wanda za ka ce kuma wallahi ban san iya sau nawa na dake shi ba kowa akan ɗabi'ar sa yake akwai wanda za ga za a ce wani mu dai ba mu san da waye taɓa yin faɗa ba wani kuma za a ce wani ai ba mu san iya adadin mutanen da yake faɗa da su ba kuma duk mutane ne kullun ya'malu ala shakilati kullun ya'malu ala tabi'ati kullun ya'malu ala mazhabi kowa yana yin aiki ne a bisa ɗabi'ar da Allah ya masa to a ƙarshe mai Allah ya ce nama wa yas'alunaka 'anil ruh qul rabbi wa ma utitum illa wannan aya ta sauka ne tana bayani dangane da wani janibi na ɗabi'a ta yahudawa da suka yi wa annabi don su mai tambaya ta kuri riwaya ta zo sababin saukan wannan aya ta wasu aluna ka ana ruhu suna tambayar ka dangane da abuwa rai ke kulin ruwa mana yaya ina rai yake kamar yanzu a ce ina ran da annabi kulin ruwa min amri rabbi ga ya musu rai al'amari ne daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ya ku mutane ku sani fa ilimin da aka baku ba a baku ilimi mai yawa ba face kadan aka baku kar ku ce za ku yi ta tambayoyi akan abin da baku da ilimi akai abin da aka sanar da ku ba duka aka sanar da ku ba eh an sanar da kai kaza an sanar da kai kaza amma rai Allah ya koye bai yi bayanin a ina yake ba sai dai aikata maka kama wani ya ce a kirji yake wani ya ce a iya kai yake dan in an yanke kai an mutu wani ya ce a'a daga iya cibiya ne zuwa kasa dan in an sare mutum gida biyu ya mutu haka dai yake ta dabaru wani ya ce a cikin zuciya yake amma dai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila hadisi ya zo riwayat bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud yace wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata gona manzon Allah yana rike da sanda irin ta itacen dabino yana tokarawa sai yahudawa suka zo wucewa sai aka ji suna cewa a tsakanin su ku tambaye shi ina rai ku tambaye shi ina rai irin bai ana gulma din nan kawai sai aka ji sun ce ya muhammad ya kai muhammad man ruwa wai me ma rai me ar ruwa ina rai yake maza Allah sai ya ce bai mayar musu da amsa da komai ba daga nan yahudawa suka ce wahayi yake bai san amsa ubangiji sai yake mai mai riwaya yake cewa sai na tashi daga inda nake ina matsawa sai naga cewa a shi a ah, ai wahayi ake masa kawai sai yake ce mana Allah ya ce mana wa na naka anir ruha yahudawa suna tambayan ka dangane da rai ka gaya musu al'amarin rai na Allah ne ba na annabi bane bayar da amsa akan ina rai yake wannan ya shafi harkar Allah ne janibin Allah ne ba janibin Allah bane sallallahu alaihi wa sallam amma ku sani wa ma utitum min al-ilmi illa qalila an ba ku ilimi kadan Imam Ibn Kathir bayan ya kawo wannan riwaya sai ya ce wannan yana nuna mana cewa wato wannan aya ta Madina ce saboda kaga an kawo maganar Yahudawa tunda Yahudawa a Madina suke sannan kuma ta sauka ne lokacin da yahudawan suka tambaye shi akan wannan al'amari na rai kuma a madina ne amma kuma abun mamaki wannan sura din surar yar makka ce kenan wannan yana nuna a iya samun sura yar makka kuma a samu ayar madina a ciki wannan fikihu ne da imam ibn kathir ya fitar akwai wasu maganganun waɗanda ba wannan ba kalmar ruh a cikin alkur'ani abinda za mu tsaya a kai tana zuwa da ma'anoni da yawa ba lalle ta yi ma'anar rai ba kamar misalin ruh ya zo cikin alkur'ani yana nufin wahayi Allah ce yulqi ruha min amrihi ala man ala man yasha'u min ibadi kaga yulqi wahya kenan a wani gurin ruh ya zo da ma'anar karfi alquwa was sabat Allah ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu kaga wa ayyadahum bi ruhin minhu wa ayyadahum bi quwwatin wa sabatin minhu ruh yana iya zuwa da ma'anar mala'ika jibrilu ma shi ma sunansa ruh kamar yadda Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin ruh ya zo da ma'anar alqur'ani kamar yadda ya zo Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman kaga ruhan min amrina anan yana nufin alqur'ani kenan kai annabi isa ma ruh an ambace shi da ma'anar ruh kamar inda Allah ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga kalmar ruh ta zo da ma'anar wato annabi isa jumhurin malamai suna suka ce me ake nufi da ruh anan bayan waɗannan bayanai ana nufin ruh na rai ba ruh na waɗancan abubuwan ba gaba ɗaya shine tambayar da suka yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yi musu bayani kamar yadda Allah ya musu bayani cewa wannan wato kuli ruhu min amri rabbi bayanin al'amarin rai na Allah ne in ya ga dama ya faɗa in ya ga dama da zai faɗa ba haqiqatul ruh yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya ce maka ga inda ainihin wato ran dan adam yake amma dai abu ne halittacce kamar yadda imam kurtubi ya faɗa cikin tafsirin sa yace dalilun ala khalqir ruh wannan aya din dalili ne na cewa rai ɗin halitta ce kuma wani al'amari ne mai girman gaske kwarai kwarai da gaske kuma a takaice an nuna mana duk inda muka kai da ilimi da karatu to kaɗan aka ba mu wanda ba a bamu ba shi ya fi yawa fasalu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ku tambayi ma abuta sani idan ba ku sani ba Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana karatu Allah ka ba mu dacewa anan ya kamata mu dasa aya mu ka birki abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuba harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh